sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannanmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni asima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan lokaci ya yi duba kan matsalar batsuwar gurbatattun magani a tsakanin jama'a batun da ke zuwa bayan gargaɗin da hukumar lafiya ta duniya who ta yi game da wani nau'in maganin tari da ya bazu a jamhuriyar kamaru wanda kuma tuni ya fara kisan ƙananan yara kamar yadda ma'aikatar lafiyar ƙasar ta sanar kuma wakilin mulur wani shehu ya tattauna da dr muhammad ahiju shugaban sashen kula da mata da ƙananan yara na ma'aikatar lafiyar kamaru ga kuma abin da yake cewa da yake an nuna cewa organization mondial da sante ta nuna cewa maganin yana kawo matsala matsala da yawa game da yaran da suke ɗauka shi a kiyaye amma ƙasan kamaru kuma da akwai wani program a misal la sante da yake kula da duk wani maganin da za su shigo ƙasa wanda al'umma za su yi amfani da shi da akwai zai sa shi ya shige ta nan to yau kuma da rashi da cikin halin da ake ciki mutane da yawa suna shigar da maganai a kowanne iri yanzu ko rashi ne ban sani ba mutane yanzu za ga da ranar tsaka ka san mutum yau gobe ya ce maka zama ma'aikacin asibiti ka gan shi na tallan maganai ba san inda maganin suka fito ba bayan wannan ma maganin gargajiya mutane su ɗauki abu to mun yadda da waɗannan maganai amma masu tallansa shi ya kasance mutane ne da aka sani da kuma suka san shani maganai kamar wani irin cikas zai iya kawo ga lafiyar al'umma duk wani magani wato kadan kamar maganin tari ne kaga shi shanin kofo yake kula da shi to duk wani magani da inda yake aikinsa in aka ce kuma wannan magani a kiyaye shi an hana shi ba gin da za a yi amfani da shi don yau ba maganin da bai kawo illa jikin mutum amma wanda yake kawo ƙaramin illa ne ake amfani da shi shi yasa yau magani in ba dai an tabbatar aka ce a wannan magani ba ne na turawa ne kuma a farmasi a kemi za ja saya in ba saya kemi ba in aka saya kemi wato ya nuna cewa gwamnati ta yarda da shi da yake a kowane lokaci ma'aikata suna zuwa kemi din suna bincike ga wanda irin magani ne suke shiga ƙasa da suka yi ta laboratory da ta kera magani ko kuma ta dafa magani an san da ita inda wani masifa wani abubuwa kuma za iya a taɓo su to amma yau kowane yake dafa maganin sai suka kwalabe yana sayarwa shine kyawawan nan irin abin nan ko rashi ne kuma yake sa mutane so a raha suke suke bi in suka ji cewa ga magani kaza ana sayarwa maganin tari ne ko na mura a'a ana sayar da shi dala talatin dala arba'in kaga kowa na tafiya ya saya ba wannan bane amfani sai a ga amfani da a jikin mutum ba wai saukin ba ne. zan ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. gurbataccen maganin da aka bayyana sunansa da nature cold majalisar ɗinkin duniya ta ce an gaza gano kamfanin da ke samar da shi har zuwa yanzu bai da bayanan da ke jikinsa suka nuna cewa wani kamfanin birtaniya da ake kira fracking international ne ya sarrafa shi amma kuma mahukuntan ƙasar suka ce babu kamfani mai makamancin wannan suna wata uwa da ta rasa jaririn ta sanadiyar bashi wannan nau'in magani na nature cult ta yi mana ƙarin bayani kan yadda jaririn ta ya rasa ransa daga shan maganin. Sunana Mirabel Sama. Ina cikin damuwa. Na rasa yaro na dan watanni goma. Na zo asibiti da shi. Ina tunanin zai samu sauƙi, Bayan likita ya rubuta min magani, na je na saya a shagon siyar da magunguna. Amma kuma bayan na shayar da shi maganin tari na Nature Cold sai ya rasa ransa. Ina cikin tsananin damuwa. Na ji ba daɗi. Ko a shekarar da ta gabata sai da wani gurbataccen maganin tari da aka sarrafa shi a indiya ya kashe yara fiye da 300 a kasashen gambia da uzbekistan da kuma indonesia A Najeriya tuni hukumar kula da ingancin abinci da magunguna da ake kira NAFDAC ta fitar da gargaɗi mai ƙarfi game da shigo da gurɓatattun magani cikin ƙasar. Toko wanne mataki ɓangaren hada-hadar magani na ƙasar ke ɗauka don kauce wa samun nau'in maganin taron tambaya kenan ga Malam Ɗahiru Matazu na kasuwar hada-hadar magani a Kano. kin san mu da yake alhamdulillahi gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari na yadda magani zai rika shiga hannun mutane wanda dalilin haka ne ta kirkiro wani tsari na coordinated wholesale center hmm. wanda ta yi approving a yi shi a Kano a yi a Kano da Lagos da Onitsha da Abba cikin ikon Allah da sahalewarsa ita nan ita Kano already ta ma kasuwar eh. wanda har an zo an kaddamar da wannan kasuwar to ita wannan kasuwa kuma yadda aka tsara ta an ɗauki matakai na ganin ba wai wannan maganin ba ma magungunan da muke da su a nan Najeriya ma saboda kada ma a rika low quality ita wannan coordinator cell center din ta yi liyasin da wani laboratory da yake Zaria mm. wanda aka kawo magani ma za a iya ɗaukar shi a random sampling a tura a can a gashin yana nan akan standard din shi ko ya rage ko kuma an yi ƙari to kuma wurin akwai hukumar NAFDAC a wurin akwai office su? akwai ofis ɗin PCN wato Pharmacy Council of Nigeria. Ta yadda dai za a tabbatar da abin da zai shiga wannan kasuwar da fitar shi eh. to zai zama cewa ingantacce ne. Hukumar WHO dai ta ce akwai buƙatar mutane su sanya idanu don kauce faɗawa haɗarin amfani da makamantan nau'ikan magungunan kowane matakai al'umma ke ɗauka don baiwa kansu kariya daga ta'ammali da makamantan gurɓatattun magungunan ga dai ra'ayoyin wasu jama'ar gari. Mwase ya Yabe Pierre. Sunana Yabe Pierre bani da masaniya akan Siron na cikol amma na ji a wasu tashoshi ana wayar da kan al'umma game da shi. Na ji an ce ya shigo kasuwannin kasar Kamaru. Ya kamata iyaye su kula da wannan nau'in magani. Sunana Garba muhammed Gaskiya na circle ni ban san maganin ba amma na ji ana bayani a rediyo ana ce ma mutane su kiyaye wannan magani. Ban san da wannan nau'in magani ba amma na ji mamaki da na gan shi a shafukan sada zumunta. Ina ganin mutane na karanta barna da irin illolin da siron na circle yayi da kuma yadda hukumar lafiya ta duniya take fafutukar kawar da shi a kasuwannin kasar. Ni kaina cewa nake yi mu ɗauki wannan wannan gargadi da muhimmanci kwarai da gaske. masana sun bayyana cewa nau'in gurbataccen maganin tarin na nature cold na dauke da kashi 28.6 na sinadarin da ethylene glycol duk da cewa kashi 0.1 kadai aka sahale a iya sawa a maganin tari pharmacist na Suleiman Shehu masanin kimiyyar harhaɗa magunguna ne ya kuma yi mana ƙarin bayani game da haɗarin wannan sinadari ga jikin bil'adama musamman kananan yara. Shi wannan da italin glycol wani eh. sinadari ne da pharmaceutical company haka suke yin amfani da shi eh. idan za su operation na specially cough syrup maganin tari kenan dai haka na yara eh. akwai wanda generally pharmaceutical company suke amfani da shi glycerin glycerin generally da shi ake amfani wanda yake is safer than ya fi kamar misali yana da kamar karancin cutarwa ga dan adam yara ba kamar shi da nan da italian glycol din ba amma sakamakon shi da italian glycol ba shi da tsada mai kai wancan tsada ba so kuma magana ta gaskiya shi wannan dalin glycol yana da taifinsa da yawa har yana haifar da dami so yana haifar da irin abdominal pain matsanancin ciwon ciki eh. akwai vomiting amai haka yaro na ta amai amai ya tsayawa eh. kamar dariya a dinga samun harawa yaro ya gudawa yana harawa sannan da inability akwai ability to pass urine yaro ya kasa fitsari ke fitsarin yaro fitsari yake fita daga jikin yaro ga yaro yana jin fitsari amma fitsarin kuma sai yake fita daga jikinsa da matsanancin ciwon kai shi duk wannan da tarin glaucoma da ake samun su a cops syrup na yara yana haifar da wannan matsalar kamar yadda ka faɗa eh, masana'antun magunguna suna amfani da shi saboda saukin sa ko akwai wani hmm. adadi da aka kayyade a yi amfani da shi generally ba akwai akwai adadin da aka kayyade akan ɗauki shi wannan maganin ma a lab a yi laboratory laboratory analysis saboda a ga shi wannan sample ɗin da aka sa na shi da gida call acceptable amount ɗin da aka yi cikin shi saboda ba a son ya amount ɗin da ake so ya kasance a ciki na da gida call ana so ya zama less than or equal to 0.1 percent. To madalla duka-duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin wakilinmu Lurwanu Shehu. Sunana Azma Bashir Aminu ki fatan Allah ya ƙara mana lafiya.